zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko na karɓo shi ne na haɗin gwiwa daga wajen masu sauraronmu na yau da kullum mai dabo mai kankana gada shagari sakkwato da kuma umaru likitan dabbobi sakkwato sun buƙaci da a gaida musu da sakatare muhammadu dan magaji kafinta lulu da buba yaro kasuwar daji koko da muhammadu mai goro jan zomo shagari sai shehu mai ɗorin ƙashi dono da tukur harka tsohon garin rijau suna kuma gaida alhaji dandi taki baya komi da ƙasa da kuma ɗan shanu ma da waki shagari sai alhaji abubakar zaki kamba da alhaji umaru hauna rafin kuka daga ƙarshe suka ce a gaida musu da umma tanki tandarawa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne mai dabo mai kankana gada shagari jihar sokoto da umaru likitan dabbobi shima a shagari sai kati na gaba shi ma na haɗin gwiwa da na karɓo daga wajen sakatare muhammadu dan magaji kafin lulu da shugaba muhammadu gande faya sabis sakkwato da kuma shugaba alhaji dan lami dan malikin tsafe sun buƙaci da a gaida musu da ango dan shagamu makaho tashar rogo mayanci da shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo da alhaji sallau dan mato tokarawa kano sai na madina yahaya a birnin dakar sai kuma Salisu Bazamfare Tela Gusau suna gaida PRO Yunusa Alhassan 1004 Lagos da Mode mai fushi da kai ya wahala MTD birnin Kebbi sai Ali Filasko bakanikin mota mare da kuma mai unguwa Alhaji Bello Dandin Mahe Suleja sai Murtala mai shadda a basu mamaki kwanta gora da PRO na Lada Yaro mai albasa a gegen Legas sai Sani Sa'a mai bakin mai Jimeta. Daga karshe suna gaida Isiyaku mai taki kasuwar tudun wada Zaria. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Masu gaishe su su ne sakatare Muhammadu Dan Magaji Kafinta Lulu da shugaba Muhammadu Gande Faya Sabis Sakkwato da kuma shugaba Alhaji lami Dan Malikin Tsafe. Sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin da na karbo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun, wato Bashir Ahmed daga ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Faruk ɗan ƙillo mai cajin waya dange da likita bokan turai wato Rilwanu Fajaldu Sokoto da Ibrahim Sanusi mai zaune a garin Sulaija Yana kuma gaida Kasimu Aliyu sardaunan matasan Asad da Sokoto da Baba Ibrahim mai ruwa tashar Babe Dange da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Bashir Ahmad daga karamar hukumar Dange Shuni jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifanmu na farko. fatan alheri daga wajen malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a isar masa da gaisuwansa zuwa ga Sabi'u mai manja gamawa da Yusuf Bazuka gwalolo da kuma Muhammad Awaisu kafinta gamawa. Yana gaida Sama'ila SYG gamawa da Sha'aibu kashi rediyo Asarar Time gamawa sai kuma Dr. Kamaluddin sanatan 'yan mata gamawa da Rabi'u AA farar mace asarar fauda gamawa da kuma buba mai rake da na Madina a Dakar Senegal da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Rilwanu Fajaldu a Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da bello abubakar malam gero sokoto da matthew garba a kaduna da ɗan asabe mai fata ya wuri sai hassan muhammad binanci shi ma a sokoto da sade sa'idu daura katsina da kuma malam ango malamin makaranta ya wuri yana kuma gaida ɗahiru arzika dange da fatan kowa ya ji kuma za a kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine rilwanu fajardu dange a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Audu mai goro Kamfala Malam madori. da kuma injiniya Sama'ila Zagga a birnin Kebbi, sai Hassan Muhammad Binanci da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Yana kuma gaida Aminu Alhaji Bukari da Kwaro da kuma ɗan Asabe mai fata ya wuri da Bello mai kala-kala dinawa. Sannan ya ce a gaida masa da Baffa Haruna Bajoga da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya. Mai gaishe su shine Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Masu sauraro ga faifanmu na gaba. shirin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Muhammad Maina, unguwar Gwammaja a jihar Kano tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Nuruddin Ibrahim Adam a jihar Kano da Alibu ya kira Jigashuwa a jihar Yobe da Majitaba Muhammad Gumel a jihar Jigawa da magajin garin Gumel a jihar Jigawa da kuma Malam Ibrahim Alzakir Yalwan Shandam a jihar Filato yana gaida Maniru Uba Gumel da Sajan Awaisu Gumel jihar Jigawa sai ni mai gabatar da wannan shiri fatima inuwa jibril da abiyar aiki na fatima lui da kuma abiyar aiki na bilkisu da kande ya ce kai gaba ɗaya ma ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yahya muhammad maina unguwar gwammaja a jihar kano tarayyar najeriya Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen alibu jakira Gajuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. ya kuma yi buƙaci da a gaida masa da malama fatima lui da fatan tana nan lafiya tare da angonta yana kuma gaida ya ce malama maimuna da bashir da amira da aishatu iyalan malam musa gire magashiwa sai malami a sashen nazarin harshen hausa a jami'ar jihar yobe da ke da maturu yana gaida kuma hadiza da hawwa'u da zainabu abu da rashida da ikilama da hafsa da kasimu iyalan Alhaji Gambo mai magani unguwar zangon itace gaciwa yana gaida Malama Hauwa'u Hassan Elzaman Katuzu matar Ahmad Muhammad Gogaram a Gashuwa da fatan sunji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Ali Buke Kiraji a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Shugaba Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar Sin da ke jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da Muhammadu Gande Faya Sabis Sokoto da Ibrahim Audi Lambo Kware jihar Sokoto da kuma Musa ɗan ƙauye Karagungu yana gaida isa dillalin shanu gunfara jamhuriyar nijar da liman yahaya mai littattafai malbaza shi ma a jamhuriyar nijar yana gaida alhaji yusuf mai kayan wuta kasuwar izala numan jihar adama da dahiru ba'are mai tsohon kasid kuci jihar kebbi sai sani fari gidan ganawan mako jihar sokoto daga ƙarshe ce a gaida masa da abu mai kifi na larai minan nata jihar Sokoto tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Aliyu Usman Umar DD 52 a Dawaki Kwatas jihar Gombe tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da farko da a gaida masa da illahir ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin sannan a gaida masa da zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi tarayyar najeriya yana gaida alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna tarayyar najeriya da sani idris mai samira a kano yana gaida malam malam mai zanen hula gwalolo da shafale kafin magaji ɗan Musa jihar nasarawa A ƙarshe ya ce yana gaida akarami daga kasuwar shek Abubakar Mahmud Gumi da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine Aliyu Usman Umar da Waki Kwatas jihar Gombe tarayyar Najeriya. Ma sauraro ku saurari faifan nan da ke bisa injin. Hey, la, दिल भूल पाए मेरी भी तो बढ़ती ही जाए मेरी तन्हाई न कोई मिटाए रे Sannun ku da jimirin sauraron filin zaɓi son kaya daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sinkati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Tanimu Ahmed a Gumel jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Da farko ya buƙaci da a gaida masa da Malam Ahmed Gumel yana kuma gaida Yahaya Muhammad Mahina da Sadiq da Alhaji Bello Ibrahim Gumel sannan kuma yana gaida Malam Isiya garin Gamji da Baba Ishaka da ke Kano. da kuma Alhaji Nasiru mai gatari uga Sahibu. Yana gaida Sunusi mai rake da ke Gumel da kuma babban yaya wato Alhaji Hussein Ahmed da ke Wukari. Sai Malam Hamisu Maye a garin Gumel da kuma Kamal da Musa da Sani Captain a garin Gumel. Yana gaida Ɗahiru Liman da kuma Hajiya Ladidi a garin Gumel. yana gaida Ali Kiraji Gashuwa da Nuruddin Ibrahim Adam Kano da Zainab Tanimu Gumel Gusau da Najibu Tsamiyar Osi sai Khadija Alassan Gumel da kuma ma'aikatan CRI baki ɗaya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Tanimu Ahmed Gumel jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen DJ da Zuwaira. matan Alhaji Magaji Dawakin Kudu Mai Doya Jos Jihar Filato Tarayyar Najeriya sun kuma buƙaci da a gaida musu da matan Alhaji Garba Lolo ɗan haya layin 'yan doka Jos da matan Alhassan ɗan tata NNPC Depot Jos da matan Alhaji Bello Alasure Madakin Jajere Jos da matan Alhadeja Mai Dankalin Turawa suna gaida matan Bala Mai Kifi layin Zana Jos da matan Usman Maniya Janta Adamu Ikeja Lagos da matan ofisa Yusha'u ɗan Kaduna tashar mota bom. Suna gaida matan Ahmad Dogon Yaro Jalam Jawab Motors Jos da kuma matan Malam Malam Mizanan Hula Gololo da matan Yakubu Jebe Mutari Farar Gada Jos sai matan Alhaji Bala Rabu na Allah Alkazaure Jos jihar Filato da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu gaishe su su ne DJ da Zuwaira matan Alhaji Magaji da dawakin kudu mai doya Jos jihar Filato tarayyar Najeriya. Ma sauraro ku ji faifan da ke bisa injin. आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यार ये प्यार कैसे होता है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है shagala filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sai muna watso muku ne kai tsaye daga nan birnin Beijing kuma kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaban ƙungiyar alheri zumunta da ke garin gamawa a jihar Bauchi wato Malam Yusuf Shehu. ya kuma bukaci da a gaida masa da Umar Inyako da Malam Malam mai zanen hula gololo. Yana kuma gaida a waisu kafin ta gamawa da ƙarami tela makera a garin Bauchi sannan daga ƙarshe ya ce yana gaida adamu bobobo mai siga da sigari da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine wato malam yusuf shehu shugaban ƙungiyar alheri zumunta da ke garin gamawa a jihar bauchi tarayyar najeriya Kati na gaba ya karɓo shi ne daga wajen Sha'ibu Idris Kofar Fada Bulangu a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Ukasha Abdulsalam Koko da Sanin Shaga Kofar Ƙaura Katsina da kuma Ali Kafayos. Yana gaida Ibrahim Sha'ibu Kofar Fada Bulangu a jihar Jigawa. Yana gaida Sani Haladu Birnin Kudu da Adamu Aliyu Ungulde. Sannan ya ce a gaida masa da Sabi'u Mai Manja Gamawa. da kuma Musa Sha'aibu Bulangu. Sannan ya ce a gaida musu da Abba ya Imam Gwaram da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Sha'aibu Idris Kofar Fada Bulangu a jihar Jigawa, tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi har ila yau daga jihar jigawa wato daga wajen alhaji yahaya muhammad maina new world cri listeners club na jihar Jigawa. Da farko ya buƙaci da a gaida masa da mai martaba sarkin Gumel Ahmad Muhammad Sani da kuma gwamnan jihar Jigawa Malam Sula Lamidu, sai Safiya Ismaila gidan rediyo Najeriya Abuja da Alhaji Ali Kiraji Gashuwa da Malam Gambo mai yankan farce Gashuwa Yana kuma gaida Majitaba Muhammad Gumel da Adamu Muhammad Maina da Malam Sanusi da Malama Fatima Jibrin da Malama Fatima Lui ma'aikatan sashen Hausa na nan gidan rediyon kasar Sin. Ya ce da ma masu sauraron CRI na duniya baki ɗaya. lallai ku an miƙa gaisuwa ya ce da fatan kowa zai ji kuma ya kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yahaya muhammad maina new world cri listeners club jihar jigawa tarayyar najeriya To da kati na Malam Yahaya maina muka kammala shirin namu kamar yadda kuka ji. Jamila ce ta sada ni da ku, ni Fatima Inuwa Jibril na karanto daga nan birnin Beijing. Da haka nake fata a kasance lafiya Allah ya ba mu alherinsa. Allahumma amin. हमको तू गाली कुड़िए जो कर ले पूरा पतन तेरा रंग दिया दिल एक दिन मिल जाने हैं हम तेरे किसी बहाने से बहाने से बहाने से बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है हर लड़की दूर खड़ी है मैं आ गई फिर भी तेरे बुलाने से बुलाने से सोच कर था तुझे आना आकर वापस ना जाना हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने